wato barkanmu da ƙara kasancewa cikin wani sabuwar bidiyo ta muka kuma ta cikin wani channel namu ta fasaha tech tv kamar yadda muka saba kawo muku bidiyo sai mu na ƙara kama mana wani kayataccen bidiyo wanda zai amfani mu baki ɗayan mu am kamar yadda kuka sani am na buɗe group wanda nake sake sabon platform wanda ake samun kuɗi sosai da sosai kafin yi bidiyo ina samun wasu platform kaga ba sai na bidiyon shi ba wani lokaci na daura shi a group din ne to idan kana so na zan aje maka link na shi a description na wannan bidiyon sai ka yi join na wannan group din kuma kuma idan kana neman karin bayani za ka yi join na wannan group din ka sami ni ta whatsapp kan magana domin karin bayani akan platform da baka gane na yi bidiyo akan shi ba ko kuma wani abu ya samu account naka to kamar da kake gani yanzu haka directly a wani sabon platform ne wanda ake samun kuɗi sosai sosai to a cikin wannan platform ɗin hanyoyin da ake samun kuɗi a cikin shi ya kai sama da guda hudu ko biyar zan iya cewa to wannan platform din yana da muhimmanci domin kowa ya rajista kuma ya yi investing na kudin shi akwai kuma na free ma duk a cikin platform amma na free nan gaskiya ba lalle bane sai kai domin na free nan sai an kai kawai zaka iya investing na kuɗin ka domin ka fara samun kuɗi a ciki idan tare ci abin da zaka fara yi zaka zaka sa number wayar ka ne a nan gurin nan kuma sai kai copy na wannan nambobin sai ka yi sasu a nan gurin nan sai ka yi creating na password naka nan ma sai karamin mai da password naka idan kai kasa kuma shi kenan sai ka danna a nan gurin alama ta register na kana danna alama ta register da ta zai kai ka cikin wannan homepage to ni da ina da account a ciki to da na register da ko sai danna alama na login din nan an bayana danna alama na login na kuma suna bada welcome bonus a cikin wannan platform din kamar da kuke gani haka yanzu barin yi login na wannan account na din yanzu game da kuke gani wannan shine account ina wanda yanzu gashi na na riga na yi login kafin yanzu muna shiga cikin wannan account din idan kai ne farko kana yin rajista za su baka welcome bonus na naira 300 da wani abu to bayan sun baka wannan welcome bonus na naira 300 nan anan kurin shine wannan gashi na free package nasu na free kenan to yanzu wannan package din da kake gani gashi price 0.00 daily income zaka dinga samun 200 har tsawon kwana 360 to kamar da kuke gani hawari income suke biya a kowane awa suke biyan wannan kudin gashi nan a wannan platform din kowane awa suke biyan kuɗi a ciki to yanzu kamar yadda kake gani yanzu sai ka danna idan na free kake so ka fara sai ka danna na free amma idan kana so ka samu kuɗi a cikin wannan platform din gaskiya gwanda ka yi investing na kuɗin ka ciki domin ka fara samun kuɗi a cikin wannan platform Na ma an ce platform dole sai ka ɗau riski kafin ka samu kuɗi a kan shi to yanzu kwance abubuwan social media sai ka ɗau riski kafin ka fara samun kuɗi a kan shi musamman ma platform to yanzu da abin da za ka yi idan kana so na ka sayi na wannan na kuɗin nan sai ka danna a nan gurin am sorry sai ka danna a nan gurin wajen da aka rubuta deposit na wajen da aka rubuta deposit na sai ka taba shi kana taba shi kamar da kake gani ga sunan kudaden kamar da kake gani idan mun yi baya yanzu bari mu koma baya yanzu idan kun lura a nan gurin idan ka sa 6,800 za ka dinga samun 800 da naira 30 a kullum kuma ga wannan na 200 kan ma yana aiki kaga yanzu ka hada biyu kenan ga 830 ga 200 za ka dinga samu a kullum to yanzu ka gan kada shi wannan ya kai dubu ɗaya da wani abu to kaga wannan hanya ce mafi sauki da za ka idan kana so ka yi recharging kamar da kake gani packaging kala-kala ne da idan kai kasa duk gas nan daban-daban to yanzu abin da za ka fara yanzu mu danna wajen da aka rubuta deposit na muna danna wajen da aka rubuta deposit na sai mu danna irin misali yanzu mu 68 for example yanzu idan mun danna assist din nan kawai da rati abinda za mu fara sai mu danna a nan gurin za ka gashi nan sun cire mana sai mu danna a nan gurin fair online din nan wannan kenan bayan mun danna sai mu danna fair online muna danna alama ta fair online din nan kamar da kake gani za su cire mana account number kamar da kuke gani yanzu bari mu dan jira su abin yana dan loading ne am kamar da kuke gani gashi na sun riga sun cire mana sai kai kofi na account number su ga sunan su sai ka sai ka rike sunan akan ka kenan sai ka je idan ka tashi ka je kai transfer zai expire ne bayan minti 30 kawai wannan number account number to sai ka danna idan ka je kai register sai ka danna nan gurin alama a idan ka je kai deposit na wannan gurin sai ka zo ka danna i have made the transfer to ni already na riga na yi wannan na riga na yi deposit a cikin wannan site um, kuma har na yi withdraw na kuɗi a cikin wannan site din bari na muku um, slim na shi to kamar da kuke gani wannan platform is very legit kawai kamata ka fara sa kuɗi karka ce za ka yi na free ko kai na ka danna na free ma kuma ka zo ka yi deposit domin ya ringa haɗuwa ma biyu a cikin wannan site din yanzu kamar da kuke gani yanzu idan na danna wajen withdrawal withdraw din nan kamar da kuke gani haka gashi nan withdraw record bari duba muku gashi nan kamar da kuke gani sai da na yi withdraw na tabbatar da platform din nan is very legit na kawo muku name ku bayani a kashi kamar da kake gani gashi nan withdraw successfully ya riga ga cikin account ina to kai ma za ka yi investing ka fara samun kuɗi a ciki to kamar da kake gani haka yanzu idan mun yi back am hanyoyin da ake samun kuɗi a ciki yanzu misali sai mu koma wajen da aka rubuta a watan nan, wannan bar mu danna wajen da aka rubuta a watan nan. to duk mutum ɗaya mutum ɗaya idan ka gayyata na farko za su baka naira ɗari kenan kamar da kake gani gashi na ka gayyaci mutum ɗaya sun baka naira ɗari to yanzu bayan sun baka wannan naira ɗari nan ba za su ƙara baka ba gashin sun ce mun finish kamar yadda ko gari to na gaban kuma idan kana gayyata mutane ko ba su yi default ba za su dinga baka naira ashirin ashirin a duk mutum ɗaya to bayan nan kuma su kuma ya tsawon mutane ashirin ne yanzu kaga nawa gashin sha takwas ne masu rabi ne ya rage to kamar yadda kake gani idan kai kasan nan kuma ga duk mutum ɗaya idan ya rajista kuma ya investing a cikin wani platform za ka samu naira ɗari uku a duk mutum daya to kaga wannan yana da um, hanyar za ka samu kuɗi sosai idan ka tashi idan mutum kai yi investment ko kuma ya rajista ta ƙarƙashin ka za ka wannan gurin ya kawo yellow receipt din nan am um, kamar da kuke gani naira ɗari uku duk mutum ɗaya idan ka kaga ta kenan to kaga yanzu ga shi nan gurin idan ka lura ƙasar nan za su ce maka sun ce maka invite 20 level 1 friends to reach and invest with a bonus of 20,000 yanzu misali idan ka gaici mutum guda 20 suka invest na ciki za su baka naira dubu 20 kyauta to idan ka gaici mutum 50 za su baka dubu 100 idan ka gaici mutum 100 za su baka dubu 100 idan ka gaici mutum 300 suka samu za ka samu dubu nawa ne wannan ɗin gasu nan dai duka to wannan kakan hanya ce mafi sauki za ka ka samu kuɗi sosai sosai a ciki yanzu idan kana so ka yi fara amfani da invitation link naka sai kai coffee gashi nan kamar da kake gani a nan gudun gashi nan sai kai coffee na link naka kamar da kake gani yanzu haka gashi nan coffee successfully sai ka je ka tura dukkan abokan ka da ke social media su yi investing ka fara samun kuri a ciki to kaga wannan shine karshen bidiyo ta ma yau da fatan ka daɗin wannan bidiyon idan ba baka manta ba ko kuma ka manta ba kai subscribe na wannan channel din ba ka daure ka danna mana subscribe kuma kai share da wannan bidiyo kuma kar ka manta da ka danna alamar like akan wannan video domin like yana ƙara ƙarfafa mana gwiwa mu dinga sake muku sabbin bidiyo samu um, to shi kenan mu haɗu a bidiyo na gaba am kamar da kuka sani idan mun koma home din nan sorry na manta ban faɗa mana wani abu ɗaya ba suna bada kullum suna ba da wani sign in da zaka dinga yi ka dinga samun kuɗi gashi nan wannan wajen idan ka taba yanzu gashi nan ni na riga na yi na yau kenan sai zuwa gobe daga ɗari zuwa ƙasa za su iya baka to kenan mu haɗu a bidiyo na gaba